الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من yin Allah godiya na abokin sarki wanda ikonsa da rahama sai ba mu ikon sake haduwa su ci gaba da karatu Al'adar mufra wanda ya littafi ne wanda ke bayani game da alakoki, mu'amaloli cewa ba yana bayani kan ibadodi kai tsaye ba shi sai kashi shi al mufra ladubba a bayan wasu da kuma suna magana a kan ibada sallah a wallah shi wanda yana bayani game da alakokin mutane tsakaninsu alaƙoƙin da ya tsakanin da dabbobin alaƙar iyalinka muna cikin babin da ke magana a kan sassabci ma'ana shi ne mutum kada ya zama mutum mai tsanani a cikin al'amarinka tsanani bai daga cikin tsohon mutane kirki ana son mutum ya zan al'amari ne na sauƙi ko an zalunce ka ka ba ka kuke toki kai wani akwai toki gari to ana son hakan ba a son mutum ya ja ɗan kiya shi a babin da muka kwana wancan sati mun kwana binti na ɗari hudu da sittin da bakwai inda aka ce a nufin kuma ya yi budurwa kunya sannan annabi iya kyamace abu da huska sai a gane wanda ya bai magana sai a gane ga fuska sai abin nan bai ne ko abin nan ya ɓata mere. kun ga sunanin hali mai kyau kenan yace haddathana ahmad ibn yunus قال حدثنا زهير عن أبوه أن أباه حدثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يأتي الهدي الصالح والصمت ولفظ جزء من سبعين جزء من النبوة wato shirya kyakkyawa Allah ya ba mutum shirya kyakkyawa da kuma kawaici rashin surutu wale da kuma tattalin arziki tattalin abin da ya shigo hannunka ba ka barzarta ba sai ce wani yanki ne daga cikin yanki saba'in na annabci wato annabci ya kunshi abubuwa da dama annabawa Allah yana ɗabi'an su abubuwa da dama to akwai daga cikin ɗabi'un su waɗanda duk wanda yi su ko wanda Allah ya ba su to yana da wani yanki na zama annabi ko kuma da wasu ɗabi'u na annabawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya taimake ya su to shi na yake na farko akwai alhadiyu salih shiriya kyakkyawa Allah ya shigar da mutum ga ɗabi'a kyakkyawa sannan na biyu da rashin surutu ka san wasu mutane Allah yawan dumi gare su wani in ba surutu ya bai ma jin daɗi kai kana nan surutun da ma ya kai ba kai kai ba amma ya dame ka to shi kuma haka yake da surutu kawai mai don kawo kuma mata an da biyan ce su mace na iya kalma dubu biyu lokaci guda amma namiji ba a hore ne wannan za a ga wasu maza kuma Allah ya da yawan su yawan duni to annabawa ba su yawan su shi sa kana ganin annabi in zai da kalma guda sai ya tsaya wani mutum ya fi ya wasu la kamin wasiya sai annabi ce kada ka yi la ta gaban kada ka yi ya tsaya ya sake cewa ya wasu la kamin wasiya wannan na jita ya ce kada ka yi shi yana ganin kamar ba a bashi wani abu da zai yi mai yawa ba ya sake mai ta ya ce ya wasu la kai min wasu annabi ci karke musu sai malamai suka ce abin da ya sa annabin ce ne hakan saboda algadu miftahu kulli shar kushi shi ne mabudin kowar shari. da mutum ya hasala to yanzu wata kowar shari ta daga ta buɗe kana iya bugu kana iya zagi kana iya kafirta kana iya komi kana iya wa in kai mushi ba ku gani yan tauri iya hasala ya taho yana cika sai ta shi kahiri bai sallah bai ci abincin mai sallah wane ne sai ya kali sai abubuwa kuma zanen ya sauka ya kuma gehe an kai kyau sai ga ya ki duda yawon ta gargajiya ku siyasa hasala ya taho ya cika ya haɗa kalmomin da ba su da kyau ba a ganin mutum yawon zai ce bala'i ya taho ga muna biranai saboda ya hamsara in mutum ya hamsara sai ya suke mata sai ya hushi kuma sai ya hushi sai ga abubuwa sun dawo sai mai yawa to shi yasa annabi yana da kalmomi yan kaɗan waɗanda ya kawai ba su da yawa to kai ma ana son ka zama haka ba a son musulmi ran da yawan su shi yasa daga cikin ɗabi'un annabawa akwai yawan su wato kawaici rashin su da al'amura zuwa abin da bai kamata a yi ta maimaitawa ba to kawai Allah kama bakin ka kuma magana wadda wani ya faɗi to kai ba sai ka faɗi ba kamar yadda ɗaya wadda wacin wata shi ke zai dalili kuma saboda dukkan kalaman sun ka zuwa bakin rubuta za a kalma zuwa ta rubuta cikin bakin musu inda ba kwana yake rubuta za a shi yasa aka san musulmi ya saba da rage kalamai ya rage surutu sannan ana son al fad tattalin arziki da abin da aka rike tattali ne kada ke Allah ba ne fata domin akwai wani in ya samu dubu biyar yau to yau rufi ya kashe su ko nera guda ba ta kwana kuma bai tabbatin mahim yanayi bai kai wata gishirin yanayi bai kai wata mawakon ya tattalin su sai a gaggaya sai ya halaka su gaba da ya murji ya fi ya fi albaba ya fi ya fi wane ya fi wane da su faɗi da ya fi su duka abin da aka so ga mutum shine tali tattali iktisa kafin gurgurun arzikin da kafin gunan abin da shigo ka kai tattali ne to ya daga cikin abin da na annabawa shine tattalin arziki mutum ya ɗani mance da abin da ya shigo shi kada ya dinga almubazaranci ɗabi'a annabawa ba su san hakan. to Allah ka ba mu ikon gane yace haddathana hafs bin umar qala haddathana shu'ba an al-miqdam an abihi an aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya kara mata tace kuntu ala badirin na kasance ina saman wani raƙumi su su'uba a ciki akwai wahala ciki ina saman raƙumi an jawo ni amma wahala nake faƙalar na biyu sun siman za Allah ya ce alaiki da rifki na hore ki da yin sassabci kada matsa mara kumin ka fa inna hula ya kunu fi shari illa zana domin sassabci bai taɓa da cikin wani abu sai ya kawata abin nan duk abin da akwai sassabci sai ya yi kawa ya kawata ya yi kyau inda akwai sauƙi a ciki ya ce wala yanzu umin sha'in illa shanahu kuma sassabci sauƙi ba taɓa cire cikin wani abu ba fati ya aibanta abin nan ko mutum an kace wanga bai da sauki to za ka ga aibi ya shigo shi ya samu matsala duk al'amarin da aka ci babu sauki jiki to abin nan bai shawa saboda annabi ya ce ma Aisha na hore ki da yin sassabci saboda sassabci duk inda ya kasance cikin abu abin nan zai su da kyau jama'a a ranka yin sassabci wani ya ce mata ya ne musu sassabci lalacewa su cewa sai su rena mutum

amma shi ko sauƙin kada ya zama 100% sauƙi na a ya zan dai sauƙin ya yi yawa don saboda wani bikin mutum ya sassabce duka sauƙin ya yi yawa sai lalace gaba ɗaya jama'a ina fatan mun gane magana mu'amalarka da yaranka mu'amalarka da iyalinka mu'amalarka da abokanka kada a yi ma suna kai baka da sauƙi wallahi in ka yi ka ka halaka ka samu damuwa ta yau ƙari ta zama mu'amala ka kuda an cutar da kai ce to la mun san wani da ta sai al'amarin nan ba zai ja shi ya tsauri ba zai fi zai tokiya a to ba gode ba Allah akan wannan ka samu wani halin da cikin halin annabawa in kana karanta tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam za da sauki ne sai abin ya baka mamaki babu za a yi mutum ya to yana kuka sai ya kuma ya daga in wani annabi ya tawo saboda sauki ne ya yi yawa akwai wasu mutane sun zo da kauye sun saye fatar kura shi a rigunansu don ko tuwa ba su da an huda tsaka an sa kowane ko da sun ka taho kowane su ido da su yin ja yin wasu kaji suna tahowa manzo Allah ya kalle su sun zo da kauye wallahi sun ka bai tausayi annabi ya shiga gida ya hito sai sai bilal ya kiran sallah ko ba ko lokacin sallah ba an ka kiran sallah ya hammuri sai kan wa ya sai duwanda ada extra na abinci ya ta ya kawo duwanda ada extra na tuwahi ya sai ya kawo duwanda ada saura na abinci ya ta ya kawo ya sai haka aka yi tari biyu ga tarin abinci ga tarin tuwahi yace ko da aka gama sai aka ga fuskar annabi ta fara wayewa ta fara kyalkyali ya fara murmushi da ya ga mutanen da an taimaka musu an ba su an samu musu abinci an samu su tuwaye kaga ko sun zo da kauye wannan su yunwa ta ci shi ta ci shi babu sutura ana cikin matsala amma da tuwo sunan annabi sai annabi ya ce ma sahabbai ga abin da za a yi to shi yasa aka ce annabi in ka tobe kana kuka za a kuma kana ya saboda al'amari yana da sauki kwarai da gaske to haka aka san muwa mu dan koyi ma dan gwada mu idan mutum ya toma mari jari jari da akwai wanda in ya toma ba kuka abinci ya tuho ba matsaloli sun dabai bai shi to ya zai ka samu mai mahita zubarin ba misali akwai wata yarinya tana son wani ta so kamar ta mutu ta to tana kuka malam don Allah ka sa bakin yaron nan uwaye ne sun ce bai a waina ni ko ina ganin banda wani kaso duniya yan bashi kuma shi da kuka ta kawo wadda wani ke kusa da hankali ai aure iko Allah to ni yanzu abin da ka so ya bu kala bai zan faɗa mata don samu sun sai yi cewa malam na kwana ba yi ko kwana ba ta yi gaba saboda sun da suka wannan yaro to kaga in ka ji matsala dole yanzu kai sai kaya suna da mina za ka faɗa ba ta kwanci da hankalinta don min samu sassan sassabci rayuwarta jama'a ina fata mun gane magana shi ko wani abin da zai kawo shi matsala an gare da wani kila kara sai za a yi sai to wurin ka kai ko wace irin hikima za ka sawa wato abin da ya kamata mu sani duk mutumin da ya shi to wurin ka yana ganin kila yana yi wa matsala ta yi ko ba a kwance ta duka ba yana fara ya samu sassauci to kai ko in baka da hikima sai ya kara tabi abin sai abin ya lalace to ana son duk mutumin da ya to wurinka ka yi ƙoƙarin ka san ba da za ka yi ka sassauta ya matsala ta ko ta warware duka ba ya samu sauƙi ya ɗan samu sassauci to haka annabawan Allah suke sannan kuma haka mutane kirki su duk wanda aka kawo wuri ne ana sara a samu sauƙi to Allah ka ba mu ikon zama haka يسي حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم an أبي Rafi' an sa'idin an sa'idin al-makburi an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tira an ta alfafata gare shi yace iyyakum washuha kashedun ku da ruwa fa innahu ahlaka man kana qablakum domin ta halaka waɗanda an gabanin ku safa ku dima'ahum sun zubar jinin su saboda ruwa wa qata'u arhamuhum sun yanke zumunsu saboda ruwa wa zulma wa zulmu zulmatun shi ko zalunci dufai ne ran tashi alkiyama yawon alkiyama ta ran tashi alkiyama kina idan muka dibi wannan hadisin ya jero abubuwa da dama na farko ya yi magana a kankar mutum ya zama rowa domin ita rowa ɗabi'a ce wadda ta halaka wa'anda a gabaninmu sun hana zakka sun hana duk wasu abubuwa na daga ci abin da kawo matsala ana ganin ka da wadata amma na kusa gare ka ba su umana shi yasa malamai na fiqihu da malaman hadisi suka ce idan mutum yayi zakka yayi noma ya kai abin da kai zakka sha mu wa'ansu a gani yana kai komon nan to su ya kamata ya ba kada ya dauke ta ya kawo ta garin su kamar yanzu yan noman ta da yan noman neja da yan noman bagudo wai saboda ganin nisan hanya to a isko ne daji sai sai shinkawa sai gaba ɗaya da zakar da komi wasu ya tona gida sai ya basuwa kaga in ka diba abin da zai faru su waɗannan da kallo ne yana roman nan wallahi in bai dan mutu ba duk abin da ya faru gare ba su sa bakin su jama'a ina fatan mun gane magana amma iya dan dan musu wayan sun kai mai yanka da wayan sun kai mai bugu iya dan musu gobe ko sun ji an ɓace wallahi ba su bari sai matsayin su ya kare ce wallahi wani san umarni ne to amma ka kama fi zuwa duka in ka ci wannan ka sai da dubu goma sha biyar can nan ba ka iya tuwa ka sai dubu goma sha biyar ka ga daga nan ka fara shiga cikin hakkin Allah sannan yana yi wa wadda ka sai zuwa can ta yi kyau ta yi kyau ta yi kosawa wadda da za ka sai nan ba ta kai can ba ka ka shiga cikin hankin Allah babu ruwanka babu za babu za a ce babu talakawa inda ka yi aikin wasu abin da zai su mala ai wa'annan mutanen wai mutum na katuwa shi ma noma shi ma wahala in ka ba shi kuɗi sai ya sai ya jara tashi shi ma ya tashi da akwai masu yin haka akwai wanda sai ya tuwo ya yi ni gonan wani ya samu kuɗi sai ya ce ya samu abin zai sai mai ya ba gona ce sai sai a ah, kuma bukaci na kawai da yanzu inda ya wadatu ya isa kai ne ba zai zo gudanka ya aiki ba kira shi ma wani bukati da to wai to gata mala aiki ma yi zai yi kuma zuwa zai in yi zuwa ya ba wanda kai mai aiki shi jama'a ina fatan mun gane magana da saboda kawai suka gabata abin da ya halaka su rowa ƙaruna rowa ta halaka shi da sauran waɗanda aka gabace su suka gabace mu rowa ta halaka su saboda ba su iya ba su ba Allah hakki ne kuma ba su ba yan uwansu su na kusa hakkin sun zuba da jinin junansu sun yanke zumuntarsu saboda wani bi ɗan uwa abin da ka sa yanke ɗan uwa yana ganin ga samun ga ɗan uwa ne bai taimaka to daga shi ko sai tsudewa ne an arziki ne bai unwa ba ba in yanke shi kaga shi asan zai yanke zumunta ce mun yi karatu cewa akwai wani zumunta ce in yace bai zuwa hannun saki akwai wanda in yace da yi gaisuwa murna aka yi jin daɗi da aka ganai ko ya bada ko sisi ba balma ma shi ma za a ba furaisha shi za a ba furaisha ba in ya tashi wani bi ana ba ya sayar tsaba sai finish ka gabe to da koyi mu shi ya to da wani an ja in tahowa akwai wani shi ko in zai tahowa shi ko sai ya riko sayar tsaba bai ko uku ya to da shi ya riko burodi ya riko kosai ya so ya kama yara kuma in ya sa a kyalin shi haka nan an yi murna ya an gode to ana san kowane ya san label ɗine wurin zumunta ta yi kada ka bari zumunta ka ta yanki da yan uwanka ko ba gaskiya ba saboda akwai haske mutum a gani gare ka in sun ka to in ka taho ana fara a samu a so wani uwa wanda in ka ziyarce yana ganin cewa Allah ya kan insha Allah in Allah ya so yana samun na tsaba haka ɗaya tsoka da rai sai a nan yana ka kana gaisa da mutane cikin gida haka ce ka tashi komawa sai a nan yana dibin sayan awa biyu ko uku gare ka da zaran ka koma baka ba suwa ba to ka rasa wani bakirai cikin rai jama'a ina fatan gara magana da sau daga shi yasa aka san mutum ya zanya da fiƙihu na na mu'amalat fiƙihu na mu'amalat shi ne in ka dibi wanga ka san mina na yake to Allah ka ba mu ikon gane wannan babi abin da ya karantar da mu jama'a mutum ya zan mai sauƙi da al'amari kada mutum ya zan mai tsanani da wahala a cikin al'amari duk abin da kake kai ko dabbobi gare ka san ka mutum kai mai sauki ne ba ka wani su wani raƙumi ya kawo ƙarin mai shi wajen manzan Allah sallallahu raƙumi ya yi magana annabi ya jiya amma duk sahabban da annabi babu wanda ya ji magana da raƙumi ya yi annabi sai juya ce ina mai raƙumin ka sai can wani matashi ya toshi ya zuwa na wani ke raƙumin ka ya ce kana ɗora mai kayan da suka yi ƙarfi ne yana wahala sannan kuma kana ɗibga mai tashi ku ji tsoron Allah a cikin ga dabbobi da ba su magana Allah ya mallaka muku su kada ku warshe su kun fa an tira kuma yana da wata waibuwa duk an ka aza mai kaya ya tashi tsaye ya bigi gaba ya da kawahun na gaba ka san wani bikin rakumi ya tashi sai ya ɗauki kawanta gaba ya bigi gaba nai to an ka ce shi ko kayan na in mutuwa ya kasu ya kai su ko ba haka na cewa ba to saboda haka kaga su kan dabbobi ba su ana warshe su awaki da mutum ya bari suna kuka ba su ba bai ba su abinci ba akwai matsala suna ta kuka kuma da gangan na yake kawo su abincin su ba a son haka ana son ko sallama ɗaya kai za ga dabbobin suna kukan katako kamar wanda ke ba labarin halin mata ta yace wala in yi sallama sai sai tumakin gidaje sun yi kuka cewa ya tuwa amma ba ta ita su tarbe shi duk kayan da ya tura su ki su zuwa fara tarbore da su amma ita su zama nan iko ta kai to a ƙarshe dai auren mutuwa yi Allah ya kare ku. Ya ce babu rizqil ma'isha babin sauki a cikin abinci idan aka ce ma'isha ana mihin wato abincin da mutum zai ci ana son mutum ya zama mai sauki a cikin abinci kada zan mai wahala yace haddathana harami ibn hafs qala haddathana abdul wahid qala haddathana sa'id ibn kathir ibn ubayd qala haddathani abi qala dakhaltu ala aisha umm al-mu'minin radiyallahu anha na shiga wurin aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda fa qalat ce amsik hatta ukhita yace nafqati fa amsaktu ta ce tsaya kame kaka shigo sai na kame kayan na cikinsa faƙun zai ce ya umar mummuni ya ke umarni lauharastu da ke bari na hita fa akhbartuhum in ba su labari fa adduhu minki bukhlan yace la adduhu minki Ya yace da sun kidaya wannan ruwa gare ki ma'ana abin da aka ne wa'anda ke ba sanaka da awwaji shi wannan ya shigo wurinta don ya amsa musu abincinsu ya ba su sai na ce tsaya sai na gama shirin kayana karka shigo ce inda zan kuma in ba su labari da sun kida wannan ke musu rowa ƙara ce abu sir sha'anaka ka al'amarin al'amarinka da ilin basira hula da jadida liman layin basul halaka Ya ce babu abinda sabo ga wanda ke sa ragga. wannan wani karin magana na yi babu sabo ga wanda ke sa ranka kinan duk wanda gudana ya taho to hankuri zai yi in ka ce gidan mutum ka ce bara ka taho sai ka yi hankuri hashe saboda ka ga so da yawa aka samu wasu sai garakin mutane sai ga yayi awa biyu zaune daga mai gidan sai ya tahi da kwana yayi wanka ya hito sunan ya bai na ga 200 ba ya ka hankuri annan ba bu dama hakan ke duk wanda jira duk wanda nema na yake to sai ya jira shi ku wanda adda wayo bai bari a jira shi ka jira inda kai ka buɗa to kaka yadda a jira ka mota in ka san ba ta ka sabar ta ya za a yi yi sabko ya an ƙarhe goma to sun tara da rabi in ka san laba kana za a yi in ka san taimaka ma za a yi ya an ka ce ka to ƙarhe takwas to bakwai da rabi saboda laji da liman lam yabusul ba babu sabo ga wanda ke sa ranka mana baka da dubara tunda baka da kenan kai hankuri zuba yana fatan mun gane magana kenan abinda aka so a gane anan shine su mutane ɗabi'arsu. duk wanda ya saba tuwa a bashi rawa duk ba a bashi ganin ka a yi ne rawa wani doka ka abin na nan koyo shi haddi wanda ka sawa ba duk wanda ya sawa baka kullum ka gane gane haka akwai ranar duk bai baka ba sai ka jiran ka ya baci wanda ya yi min rowa ya hana ni alhali kuma baka san halin da ake ciki wani akwai abun babu shi Allahu halin baka sani illa halin ɗan adam na gane yake duk wanda ya sawa bashi to gane yake da ya gane akwai wanda ya sa da ɗaya ya sawa baka da kagare kana ganin da jirgin kyauta da kagare ya ɗauka kai ɗauka zai yi baka to ubangiji Allah ya samu gani na na ashirar da an ha an yabe cewa tana da yawan alheri kwaye da gaske ta yanta bayi da yawa tana yawan sadaka musamman lokacin da manzo Allah ya zamba bayan manzo Allah ya sa aiki ta samu dukiya da yawa ta samu kuɗi da yawa kuma ta yi alheri kwaye kwaye da gaske kun ga gira aka to ana taruwa ana jiran da ta banga ta da arziki a kai musu mun karanta hadisin ta kwanan baya wani ya bara ya biyo ta ɗibi guntun abin tabba shi gurasa wani ya biyo kuma aka zama da shi ta sa aka zama da shi aka samu abinci aka ba shi ya ci ya wanke hannu ya sha ruwa ya tashi aka tambaye ta ce ai annabi ya ce a saukar da kowa masauki ne shi wancan haka da an kame aka gunta aka ba shi da tsaye an sa ya wuce matsayi ne kenan ba a walakanta shi gare bai ji an walakanta shi ba shi ko wanga da ya to an ka zama da shi an ka bashi ya ci an ka ruwa ya sha wanke mai tashi shi ko yana ganin haka daya mutunci gare inda za a bashi ga hannu ya wuce gare ki ba mutunta tashi to kenan ana son mutum kada ya bige duka dan mutane ba gudana cikin maroka akwai wanda in ka ba shi naira hamsin murna yake akwai murukin da in ka bayan naira hamsin shi ma zai yi wala ko shi na kyautar naira ko ba hakan na ba to kenan ba abu buge su a musu rubula ko wani a saukar da shi matsayi ne don a samu zama lahiya ke to ubangiji Allah ya ba mu ikon gane yace babu mayu yu'dal abdu ala rizqi babin da ke magana abinda ake ba bawa na sauki Allah yana rabon sauki ga zukatan mutane kowa da irin nahi rabo da aka ba a bashi wani an dan mai da yawa wani kuma kaɗan an kaɗan mai inda za ka iya gane haka akwai wani yana biya kuɗi ga wani shi ya yi biya saboda bai tsanantawa sai ka jini ya ce wallahi ni inda yi na gaji da Allah da ba da kuɗin ko da tsiya da wala da zaba shi to shi bai san rabo ne shi ga rabon da an ka bayar da sauki bai iya zuwa ya matsin wancan mutum wani mata ya ke wallahi ba na suna gani wallahi zan ɗiwe su gare shi kaga in ka diba kowa da yakan sauƙin da an ka shi. akwai wani mutum ba ko musulmi na ba yare gare ɗan kasuwa ne duk in lokacin yana ba da bashin kaya in lokaci ya ce ya ci mai yara ne duk hunka iske cikin matsi kayan nan babu su su ɗage ne kama. duk wanda kuka iske bai da su ka ɗage bai kawo zuci ƙara gaba ya ce wallahi mutum nan da ya mutu don hali ko babu ɗabi'a ta ƙwarai guda wanda an samu in bawa sai Allah ya ce mala'iku ni ne cancanta a yi haka ni Allah irin wanda ya ɗin ka daga yau ni ma na ɗage mai ƙawa na yahe mai zunubba ne ya wuce aljanna kaga saboda sauƙi kowa da irin nashi duk mai hulɗa da 'yan kasuwa ya san sauƙin wanga ya san san wa akwai wani ko nawa ya kabin kabin ƙararka sai 'yan kasuwa ko miliyan nawa ya kabin wala bai ƙararka amma kai ku ɗan kabin wani shi sai ka ji makunan da ya fi ya ci mutuncin shi ko wani wallahi in naira ɗari ya kabin wala maka yana ƙararka yana sa a kawa kaga sauƙin su ba wani nan to haka 'yan kabiwa ko cikin malamai masu koyar suwa akwai malamin da shi cikin al'amari ne akwai sauki wani kuma launi ne bai da sauki ko kasa zama ina fatan mun gane magana kowane akwai rabon da Allah ka bayi na saukin da aka rabawa yace haddathana Musa قال Haddasa na Hamad, an Humaidin, الحسن Hassan, an abdullah Ibn Mugaffal, an النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna allaha rafiqun yuhibbu rifqa lalle Allah mai sauki ne kuma yana son a yi sauki wa yuɗi alaihi Allah yana basuwa kan saukin nan ma la yuɗi al-ulfi abinda bai basuwa akan tsanani kyauta da Allah ka basuwa da arzikin da Allah ka rabu akan umar zai zama mutum mai saukin hali bai bashe ta ga inda ya zama mutum ga rai domin ina fatan mun gane hadisi kyauta da Allah ka basuwa ko lara da Allah ka basuwa ga mutum mai sauki bai bashe ta ga wanda aka tsanani mutumin da aka sauki cikin lamura ne ya yi samun rabo wurin Allah na arziki da lahar sauransu bisa ga wanda aka tsanani wanda ke tsanani gare shi bai taɓuwa kana shakka ta kai ko mace biyu ka aji wallahi dole sai ka gane wagga ta yi sauki bisa ga wanka wagga ta yi ɗage min ƙawa bisa ga wanka wagga ta yi min nasiha ta yi ga min bisa ga wanda Zuma ko ba hakan nan na ji kuyi su wadda tambaya su yi masu mata bina ka yi amsa eh a ina ya sani kan zuwa da ita ya sani tun muka yi ta yi ba a imana akwai wanda in kai yanka tara ci wallahi ko da jin tana ci in ka ci mata albasa ta ci amma wata wallahi ba ka isa ba sai wa sai a guda ka suna ya shawara da ita sai na shawarce ta saboda ba ka ci mata albasa don gwada ma ke tahi ka wayo kai kanka duk haka matan musu ke mun riga halin kowa jama'a ina fata mun gane maganar ka to da ka shi ko mutum sanana ya kai shigowa wata sai yi abin da bai dace ba saboda ya san wancan goya Allah ta babu ruwanta saboda haka wasu haƙoƙi da mata yana iya zama bisa gare su don dai wata akwashi lahiya da ita akwashi lahiya da ita inda sanin ka Allah ba da akwashi lahiya a samu haka nan da yawa ko cikin abokai ko wani kana iya sa shiga kilas ɗin da yake mangaren sauƙi na san wani da lurarka in ka gabe tuhota ba to abu ya ɓaci amma wani wala babu ruwa ne ko daga yana ya zama ne bai taho ba to almuhim rayuwa haka take Allah bai raba sauƙi daidai wa daidai ba kowa ba wani yi ne yana da sauki ɓaya daga gaske abu mai wahala shi mai ɗauke da wahala duk abin da ka faɗa bai yana yadda to haka nan na aka so mutum ya zama ga lalura zama ina fata mun gane magana to amma inda aka yi taro aka haɗu kowa da irin nashi hali to su ko halin wasu yana da unhwani wani lokaci kawai mutane masu tsanani akwai lokacin za su unhwani su marasa fasasuna akwai lokacin su umarni su kuma sauƙi akwai lokacin umarninsu ke na abu ya taso waɗanda sai a jin suwa suka dace a tura ga lalura su ta yi su yota suwa ya kamata su kuka a tura sai aka tura su abin nan bai jima ina fata mun gane magana yaro na ya yi auren yarinya ba a ko jima ba sai ya sake ta ta koma gidansu sai ya tura abokai ne guda biyar su ke wurin babanta su ba shi hankuli Allah mai sheta da an ka tura su sai da ya sa an ka yadda eni eh an ka shirya shi hada sun ka zamna sai guda ya fara magana ba wadda Allah abin da ya kawo mu dai muna su da Allah ya haƙuri a mai da wanci abubuwan nan mijin gaskiya mun bincike shi wadda Allah mun gane shi ɗan ɗaya shiga saboda haka muna son da Allah ya hankuri a mai sheki an sai da cije ɗauko shaƙi ne sai ya buga sai ya shaƙa kasan masu shaƙi na imutin shaƙa sai ya ɗan jima kaɗan sai ya ɗan ɗaya sai ce yaran na ji abin da ya kawo to ku bai hudu muku wancan ba ta komawa yawa ai hankuri su ma su ai hankuri da bazuki su ko shi wannan shi ko ga sanan ta ta koyi shi sai ja ga gongo shi ma shi ma sai buga shi <laughs> ai dai shaka sai bata magana sai bata magana gaba isa ce gaba dai ce to baba tunda ba ta kuma suna zaman ka da ku tashi mutai sai ku tashi mutai ke kaga ya bata magana to gaga ire-iren waɗanda ba a zuwa da su ko ana zuwa da su a ba a zuwa da su mana inda yana so a mai da amai mai mata ta yi to yanzu kaga wa gabanna da an ka farko kaga yanzu dole sai an kuma sa wasu su kuma gyara shi ko ba gaskiya ba to saboda ka shi yasa wasu na da unwani su ko wasu ga wani ba a sa su to har kowane yana nashi unwani shi yasa Allah bai yanke daidai wa daida ba kowane da irin nashi hali da ya kamata a zama da shi to Allah ka ba mu ikon gane ce wa an yunusa an humaydul mislam an karbo daga yunus daga humayd kwatankwacin wannan hadisi cewa Allah maɗaukakin sarki na ba da lada ko na ba da arziki ko na ba da albarka gwargwadon irin sauƙin da mutum yake shi a rayuwarsa irin yadda bai ba wa in mutum zan mai tsanani ga rayuwa zama ina fata mun gane magana shi me yasa manzon Allah ya ce mace an hanci da awaza ya ce rifkan bil qawari ku sassafta ma kayan karau kayan tangaras wayanda in sun haɗa mutuwa suke ku yi a hankali a hankali cewa da mata ya ce wallahi mace duk wanda gaje da mace kiyaye na kalle ta kuma inda cikin mutane ba su gane sakin mace ba manzo Allah ya ya sifanta sakin mace da karewa a waza yau ko ba a waza ba wani abu iya ya kare wala kuma kuma daidai dan ko kuma kuna shaida ni ma ina shaida wasu mutane sun kare hanyar kuma daidai ba wani wallahi hayyar mutu bai kuma daidai ba ta hayya ba kuma daidai ba wani ya kai ga awaza amma har yanzu lahiya ba ta kuma mai daidai ba saboda wasu kaya bai roka su to ku kula tun da kuma gani wata saki guda na za a yi mata sai koma ya zama mata bala'i domin na ga wata da an ka saki mijin na so in tana so amma uwaye sun shiga abin ya lalace sun kasa komawa akwai wata da an ka saki wallahi sai sai sun kuma da tsakanin su amma uwayen su hana su koma to shi yasa hanga sakin mace an gama an an an an musu da kai abu kar rasa ai kai saboda in ya kai ba zo lahi kuma ɗuruwa yadda ya kamata ba amma sai kun ya ce ai in kai sake ta kayan mata hankali ya za a yi kawo a kawo mata hankali alhali hankali ya maza Allah ya ce incomplete ta kana aibashin da dalilin halal wallahi mace ba su koma da yau manzon Allah ya ce lan tasaki malaka har abada ba da ya tuwa gare ka a cewa ta yi ba red har zai fasa abin da su ce wallahi ba yi, sai da kai da in ka samu tana ɗaya ma abin da aka so ta ɗan wanki ma kayanka ta ɗan mutunta ka tana yi mara kiya tana tarbonka kana ɗan samun wannan ka gode ba Allah amma wallahi ba daidai suke ba ko ka sani ko ba ka sani duk mace za ka da saboda haka in kace za ka sake ta za a kare ta ne kuma ba dole ba ne in kai ta kuma doguwa daidai wa daida kayi ga kayi mata illa ubangiji Allah ka ba mu ikon Ya ce babu taskini babin da ke magana akan bayar da natsuwa ka naƙar da mutum hankalin shi ya kwanta kada hakuri shi shi ya kuma a taski daga a sukun mutum ya samu sukuni ya taho hirgice ka same shi hirgice sai ya kwanta da hankali ne kai wani kwanta da hankalinka wannan abu da kan gani ba wai abu na mai ɗorewa ba kwana biyu ya wuce da hankalinka to wannan babin imam bukhari ya gawo shi ne don kai musulmi kada ka zambe kuwa mutane kada ka iske mutum hirgice sai ka sake loda mai wata hirgita sama da sai kada da cikin su cewa gaba ba a san haka abu koyar da nauyi gwada mai za ka yi ba komi na ba aika kamar zuwa gaida mara lahiya na in ka ce gaida mara lahiya ba a son ka dinga cewa wallahi to irin wanga ciwo mai shi wajen mutum na sun ka mutu kaga da ganin kayan mugu ka ka ƙara hirgita ciki amma sai ka linta ga uzun ka warki kaga wani ya iri ne ya warki wani ya iri ne ya warki wani ya iri ne ya warki to haka na aka so ga musulunci ka zan mai a taske sa su kuri cikin zukatan mutane ko da abu ya tore girgi kai da ya tore ka sai ka gwada cewa ai ba komai na sai ka lullube abun ka rage mai kaihi jama'a ina fata mun gane magana to ne Imam Bukhari yake cewa حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ناجى أنس بن مالك الله يقال مثل الداياتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تؤثروا كسوق أكد قرنتها ku sauƙaƙa kada ku tsananta ya ce wa sakkinu ku dinga sa mutane sukuni su samu kwanciyar hankali wala firu kada ku kore su kada ku hirgita su domin kalmar tanfir kalmar ce wadda aka umarni da ita wajen korar dabba irin ta daji sai a hirgita dabba ta haifi sheka da gudu sai a kishi a taski amma ka samu sun sukuni sai da hankali ya kwanta sai ji kai kawar da babu kuri babu matsalar komiyar mata aboki ta yi tashi da su fa'isko ka gidanka tana kuka mi wannan abokinka yawai ya banta kasa ke kwanta da hankalin da Allah shi haka zai wani bin faɗa muna aliyar kiɗai ba za mu jami magana da shi to lokacin da ka ce kai magana da shi in ka gano illoli da waɗanda suka faru masu girma to an in sabu na ka kashe wutan nan kayan ka don abin da ya sa an kaso gidanka ana fara kai kana da kashe wuta zuba ko ba haka yana abin da umarnin abuta aboki to iskoka tsakaninka da shi ko waranti mura albasa matakka na tashi ta ta gida nai mai sheta ko ba nan kuma ta mai su kai mata haifayin tashi kamar sheta kuma ta mai su wannan abu ke jama'a yana fata mun gane magana shekarun jiya ran juma'a wani hankali ne ya tashi ga matafi ya shi koyi ce shi wallahi rabuwa ya zube ya kwashe kayan kallo ya doke kayan kallo da a cikin ɗakin ta shi wani a dalili haka ya to yana kuka fa magidanci da shi yana kuka da hawaye sai wani wanga abu ya ce wai na ce kacce gida ka zaɓi tafi abinda ya sa so mata kayan kallon ga wajen kusan dubu arba'in suke don ɗaya ta ban ɗakin tabar zuwa gidajen mutane amma ba ta bari saboda kan ni wallahi na kwashe kayan nan mai su yanzu ga wallahi ce wallahi malam kaban hankuri na yi amma wallahi kayan da ban su yanzu ga sai ba suna. ce hakan shi na ina wahala eh, ina wahala in ce in so abin kaza in so kaza in kawo mata da tsayin gana ruwa mata asiri amma ta dinga yawon ta gida ta gida ta sai ya haƙuri auka ai mai sauƙi na ba ta ba ta kowawa ta bari sai to yayi wallahi ne kaya gama mai ban mai shefe yanzu ya ce ya ce kwasa plasma da sauran kayan kai ya kai aji su gida bin da aka so ga mutum koyo shi in mutum ya dauko rigima ce don Allah ka kara mai wata rigima ka kara mai wata rigima sai kokari kaɗan ka yafa ma abin ga wuta ta ruwa sai ya sauka sai ya ce shi an yi mai abinci don gama jima'a ce ta yi abinci sai ya ce wala ba su jikuta ce a sai abinci ko umarta abinci ba a sami abinci a aika ba dai na shi da yunwa ya kaji ya to abu bai isko ta ba kasar wasu mata sun iya hasa mutu wuta ka ce ka a ce gidanka nan ka a ce nan amma wala ba saboda irin hali na ta wannan tarci shi yasa duk wanda karata ya masu mata ce saki ga wasu ayyuka wallahi shi ɗan gwada sai ki duk abin za a yi rai shi ɗan gwada mata haka ke koyi bai yi wallahi he kiɗe wala a kuri bai sai ta ta yi sannan wani abu ya biyo baya a ta rigima to shi ya so bai iskota ba kaga hankali dole ya tashi to saboda kan mace ba a rataya wata saki ga abu na abin cika ce don wala tana yi ne akwai wani sirri tsakaninka da ita wanda tana ganin ka sai ba kowa kake ba in ku kai a shugaban kasar najeriya muddin ka suke labile da mace kun samu ne lura da ita wallahi akwai wani kallo take ma wanda ba kowa kake ba da ko ka sani ko ba sani to shi ka sa wani bi umarnin ka tana kallo ne ba kuyi ba ya daga a to kana ganin mutum da girma dai ya toshi magana sai ta jika da Allah ya tabbata da Allah tabbata dai ta yakka sai ya taho bare hadi wanda shigar na haka sai ka taho don asar zai a saukar da kai sai mu kyale shi da Allah ya sani to wannan sirri da aka tsakanin ka da shi da ka sa wani ba ta dauka da muhimmanci sai kana ganin in kai tu'a sai ma ranka ya tsaye yalla bai wane ne wane ne ita gare ta ba an ce ba wajen gwarzo ana jira ne an taru kuma gida ana jira ne sai ya buɗe label ce mata ta yi ba ki gani duk mutanen gari ki gani na suka jira wurin amma ke ba ki mutunta ni duk mutanen gari ki gani duk ga sunan jama'a sai fi ka ce musu yadda haka ce tuwo min ka gani in ba su kama ka zo ka ɗauki <laughs> to shi yasa mace wato da zarar ka aure su ɗaya kai hankali da ita wallahi ya duka a fashe labile ka ɗaya babban riga ka ajiye ka ɗaya kayan ka ajiye wallahi sai kayan to ta ganka yadda mutane masu ganin duk wanda ya ganka da tsamara ka ya ganin ka da girman ka ya ganin ka amma ta riga ta komi na ka ta riga ta gama da ila ya ka ka dinga hankuri ɗin kana lallabawa ka yi hankuri ka lallaba ka yi hankuri ka lallaba mun kana wani hadisi baya mai ban mamaki na Aisha radiyallahu anha manzo Allah ya tura jin dari yace mata dan dumama ne yake Aisha tace ya Rasulullahi al'ada da kai sai to kware min ki in arziki na ko dumama ne wallahi bisa cinyoyinta ya jiki ne cikin daki daga sai shi tana nan ya nan kwance bisa jikinta har awaki sun ka zo sun ka canye gurasa tana kallon ka tashi manzo Allah ya tashi daga kwancin da yake sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba ta gama da kai kamar zama tankiya ga wasu abubuwa bar bar ta mata doka ga saki wasu abubuwa wallahi ta kawata kai jama'a ina fatan mun gane magana Allah ka ba mu ikon gane ina ganin hadisin da ya kamata mu tsaya hadisin karshe ko حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال نزل ضيف في بني إسرائيل wani bako ya sauka a cikin bani isra'ila wafi dare kalbatun lahun a cikin wannan gida akwai wata karya ta su suka ce ya kalbatu latan bihi ala daifina kada ki haushi ga bakonmu fasihin da ja'u fi bataniha kawai sai ga hanjin suke kuka fa Lina li nabiyyin suka faɗa ma annabinsu fa sai ce inna masali za ka masali ummatin a dako wannan zai kasance misalin suka misali al'ummar al'umma bayan ya galibu su faha'uha ulama'a wawayen wannan al'umma za su rinjaye malamanta nan abinda wannan hadisi ka gwani bani isra'ila na suka yi bako ko suna jin nauyi ne sai suka ce makaryarsu kada ki haushi ga bakonmu sai wani yawan maki zo aikare bai jin magana wallahi yana ji kare ya daga cikin dabba mai ɗaukar training mai ɗaukar koyar suwa da abubuwa daban-daban kare sai an kai lokacin da wallahi duk magana kai yana ji mai suwa ma bai yawa zuma ko ku yadda ba duk wanda ka ciwon kare zai kai lokacin da magana ta mutane ya kai mai sai ya taya abin nan ya dawo kare yana kai lokacin da ko aiki ne kai wurin abokin ya faɗa mai sunan wanda za ka aiki ne wallahi yana zuwa wuri ya ji magana ko bai jawa ba ce ita wannan karyar suka ce mata kakki haushi ga bakonmu kacci ta suwa mai hankali sai suke da ya kuka sai suka wada ma annabi su cewa ga abin da suka ce maka su kuma ga abin da ya faru sai ce misalin wannan abu da kuka yi ya ce ya ganka wani misalin wata al'umma za su zo bayan ku ne isra'ila za mu ne al'umma ne ba masu sassan yace al'umma ta wadda za a samu wawaye sunin jayewa malaman waga magana abinda a cikin shine za a gwada mutane cewa za a kai lokacin da magana wawaye waɗanda ba masu ilimi ba sai ta hikar kuwa su ga maganar malamai jama'a yana yiwa ko bai yiwa ina za a kai lokacin da malami shi faɗin magana wanda ba malami ba shi faɗin magana an yi ɗaukar magana wani yana wakilin zamanin ya zo ko kuma yana zuwa wanda za a ke lokacin magana wasu ta fi lokacin maganin malamai wala Allah yana wakilin malaman su ka yadda karatunsu ko kuma dai kaka an kai dai Allahu ala amma dai zai faru wanda za a samu maganganun wasu waɗanda ba wasu ta sai sun hirin jayi bisa ga maganar waɗanda an malamai na addini da ne wa musulmiya da kyau wannan ba yabo bane ba zargi ne ba a duk lokacin da aka waye gari maganan mutane ta yi maganan malamai tasiri su an samu matsala al'umma ta halatta domin lokacin ko aya malami ya jaya fasara ba tasiri ko hadisi ya jaya fasara bai tasiri an kai lokacin da maganganu ne ba su da tasiri to al'umma ta riga tashi da matsala ke tunda da kun ga ya yi magana cewa su malamai suna ake killuma su haska mutane duk abu ya shige duhu suna aka neman su haska duk abu da aka so a gano matsala ya take suna aka dan neman su duk da ke ilimin yi na haka yana taya sai an kai lokacin da malaman da annan ba su iya yadda su yi wata wani malami har da fatawar wallawa la ba ka yi mai don wallawa bai yawarware ta kuma haka na za a tsaya a kai lokacin malaman sun mutu allah ya doke abu ne sai ya zama waɗanda an nan ba malamai na ba amma da sunan malamai to Allah ka tausa ya mana ka samu gane nan za mu dakata kuma kuskure muka yi cikin karatu mu Allah ka yahi mana daidan mu kuma Allah kuma da ta ka bai aiki da abin muka ji su ga hanakan Allah mu bihamdika ashhadu shar Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh